والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتي قبل كراتم من أن اللتابي ميسونا متن الأشماوية العبادات على مذهب السادة المالكية لشيخ عبد الباري العشماوي الرفائي وتومتنين للتافن أشماوي وانده يكي بياني يكن ابن ديشا في فكه وابضا مذهب الامام مالك بن عن وأندي يربط للتافن عبد الباري العشماوي الرفائي متمن قطر مصر idan ba a manta ba a darasinmu na jiya mun yi magana dangane da kunutu da inda ake kunutu a cikin sallah kamar yadda ya zo a ɓangaren fikihu bi ma'ana kunutu wanda ake yi a sallan asuba ko kunutu wanda ake yi a cikin salloli guda biyar idan wata bukata ta taso ko kuma kunutu da ake yi a cikin wutiri a sallan wutari na yau da kullum ko kuma na cikin watan ramalana mun yi bayanin wannan da kuma samfur na ainihin kunutu addu'an kunutu da ake yi wanda mala ya kawo mana ya kawo mana asari ne na Umar ɗan Khattab Allah ki kare yadda da shi kuma mun yi bayani sai kuma batun tahiya wanda ake yi a cikin sallah ta hiya ta farko ko ta biyu gama da yake mala yana magana ne akan zaman da za a yi a lokacin da za a yi sallama ko ta hiyan da za a yi kafin a yi sallama shi ya sa ya ce idan mutum ya gama wannan ta hiya din fa in sallamta ba da hada idan ka yi sallama bayan wannan ajizaka ya wadatar maka sai dai kuma kamar yadda masu sharhi suke faɗi suka ce ya wadatar wa mutum amma sunnan da ake bukatan ya kawo bai kawo ba da saboda in kai ta iya azalla ba tare da kayi salati wa annabi ba to akwai abin da ka tawaye a cikin sallah wa in shi ta kulta mala ce idan ka ga dama ka ce kuma yana da kyau ka ƙara da abubuwan da zai ambata ya kawo mana addu'o'i masu yawa wannan yana daga cikin littafi na farko bi ma'ana littafi mashimawi yana daga cikin littafi na farko da ya yi ishara zuwa ga cewa idan an yi tahiya to ashe akwai dama ta yin addu'o'i masu yawa kafin mutum ya yi sallama addu'o'in nan kashi biyu ne bayan mutum ya yi tahiya ya yi salati wa annabi akwai addu'o'in da manzon Allah ya saba karanta su ko ya karantar da sahabbai su rinka karantawa kafin su yi sallama na farko kenan sannan na biyu akwai addu'o'in da aka ba da dama wa mutum ya zaɓi irin addu'an da yake so ko yake bukata ya yi ta kafin ya yi sallama kaji na biyu kenan sannan na biyun nan ya tafi kashi biyu akwai addu'an da mutum zai yi cikin harkar larabci idan ya iya akwai kuma addu'an da mutum zai yi a cikin yarensu to na harkar larabci kusan babu maganganu a kai amma shin mutum zai iya addu'a da yarensu kafin ya yi sallama a cikin sallah idan bai iya larabci ba wasu malamai suna ganin babu yadda za a yi a sa hajimanci a cikin sallah sai dai larabci tunda ƙur'ani da larabci aka saukar kuma annabin balarabe ne kuma Allah ya zabi harkin larabci ya za ya aiko annabinsa da manzonsa da littafin cikin harkin larabci tun babu yaren da yake da daraja a duniya da lahira kamar larabci shi yasa waɗannan malamai suke ganin cewa ba ka da daman ka yi wata addu'a da ajimanci sai dai da larabci amma wasu suna ganin mutum yana da dama musamman ma idan bai iya larabci ba ya yi addu'a da yarensu kuma ko